الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما قال السلام عليكم ورحمة الله أولا لكافي في القرآن بيان آية مجرابين عن النبي آدم عليه السلام وأن في الحسن سيأمر شرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكي قرن كامن العبار سوء فبسرقا da ke cikin wato labarin waɗannan yara guda biyu wato sabi da habila inda Allah ya ce wasu alaihim na ba a adam bil haƙi haka ne ko mun fara da mun yi bidayen kusan a mun je mun kai hajjiri na ne koyi mun karanta muna cikin ma'aka ne ko al'intiqam al'adi mun yi bayanin ayan nan inda Allah ya ce ma ta alaihi musba wal ardu wa ma kanu munzari akwai wasu bayan su duniya Allah ya ce ba ba ta alaihi musba wal ardu kuma za ki kukan ba Kaka ba za ki kukan tsara kasuwa wa ma kanu munzari kuma ran kasance ma Allah ba zai ba sai muka kawo kusan malamai da hadisun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman hadisin Abu da al-Mawsuli wanda ya ce da ya samu daga Anas bin yake cewa kusa ta kalli kuka kuma ta kalli kuka mutum ya mutu amma wannan mutumin ciki mutanen fir'auna da suka mutu Allah shi da aiki ba za ta kuka da mutu ba har ba za ta kuka da rasa su ba da jama'a daga musu ba saboda muku na a alherin mutum ke dawa da ya mutu lauran su kuka inda mutum ya aikin alheri ya sallah a doron kasa wannan wurin yana nuna mishi ba lokacin da mutum ya mutu ku shi ke na wurin ya daina mutu addu'a kuma ko da ku ɗaya ta sallah a wurin in dai yana sallah a wani wuri ko wannan wancan yana da alaƙa da wannan wurin a muku bada misali muku shi kamar kuma da ya maka da ne ka sake su ya ka sake su ko ya ne kusan guda biyar

wato hukuma shi shaddawa al'ikam shi ne hukuma a cikin gudanar da shi kalan ma a sabonin a cikin lokacin da suka kusa da su ke su to sun tsana shaddawa ne yake ne da zan shaddawa lan yanham qabila bil hayat tawila ba'da al-hayat kabila ba ya yi nasarar shakkan wasu kabila ba kan aure ya nasarar shawo mai zuciya ya tsara da wani ya fita

bisaƙi ha ha zuwa cinyarta min yau mai wannan rana wato da ya kunne shi ko Allah ya karfi shi cikin guda ɗaya sai ya fara karewa yana sama kaban sai ya rika kasawa sai ya ce mutum shi ji kauri

sai da uku sai kuma da uku gaban da su insha Allah sai rayuwa ta ta koya wato hu fi sama'i sai kuyan shi sai su ce sai kan shi ko ne shi kuma yana fishin kuna kallon rana sai ku dara dara kuma ka dinga dinga rana ta ce kuma yana da rana rana ta nan ta ce kuma kuma ba ta ce ta kuma ya dai kai an da ta kai ta ce kai sama sun kuma ya dinga ne zama dinga rana ta ta kallon rana ta rana ta dinga kallon rana rayuwa ta ce عليه في السيف da shi ne kuma ba shi da wani kuma da shi ba kai ta shi wasu wato sheki na wuta wato suka shi suka ci wuta ma ya ci na wuta ya ta dauki da rana jirgin rana kuma shi rana na ga dan an samu wani abu na ya kira kusa ba mu ba ki walai fi shi kai hasabatun min sannan kuma

kai da aure kuma sai na aure na farko na duniya bai yi ba sai kabila ya kashe habila kuma sai kashe shi ba kai aure su jin ba kuma ba a ba ka a damar da aure ta waɗannan nan biyu cikin yi ne suna ba aure mata ‘yan mata biyu da farko suna suna yi sun mutu ba aure. ba kuma sharrin wani bane sai shirin kuɗi bayan da aure ya san a cikin Nigeria kuma a cikin aure ake samun ƴaƴa na garkuku hikma a cikin cikin ko da mai hikma ba aure ta shi na yani ko قال صلى الله عليه وسلم أو نادر يوم حديث من الله يجي لا تبشر نفس ba ta kashe kare da zalunci in ya da ibn adam al-awwal min jami'a ba ce dan a ɗauka da na farko nan yana da wani ɓangare na wannan jini. shi annahu awwalu man sallal kafi ko shi ne farko wanda suna cikin bayan kashe kashe kada ta shi ne na farko da suke cikin farko suna an kashe wani gari ka an kashe wani wani kan mutu ko an an kashe ba kullum da ka buɗa wani labarai sai kashe kiran masu kuma za a kashe mutane to jikin an kashe wani rai ki zalunci to dan annan adam na farko yana da wani kaso na zalunci da gwada zulumin shi shi tsari shi da tsari kuma duniya ta tsari shi ke shi ya tsari amma yana tsakari yana kwanci shi na ci gaba da kai ya kuma tana suna sai aiki na kuma. su إنا لنسيب آدم القات لقاس أهل النار مطن سكي اللي مو من قام وكم من قام بيان كنين كنا أمرين نسكي بيان كبان بقولوا عبد المزاد صلى الله عليه وسلم سؤال اللي سي أن آدم لنا القات لوندي يقاس أنا باشر أبوه halin yare na yan wuta na kokari a ta ce wato don aka tattara bala'in da za a fuskanta a tasirin yan wuta a wannan jama to za a raba ne a ba shi rabi daidai Kusan duniya ita kuma bi da rabi al'azabu alaihi shakaru azabin azabar da kika shi shakar yanki ne rabi ne na azabin kaji Allah ya kare wannan riga ta halaka وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والظاهر حافظ ابن هذا الجنان حافظ ابن كثير حافظ ابن هذا حافظ ابن كثير يجب رحمه الله ولا يكره على الشيخ والظاهر انا الشيخ والظاهر أو كنا واني وانا يا تشكى وانا يا تشكى وانا يا تشكى وانا يا تشكى وانا يا تشكى وانا يا تشكى وانا يا تشكى وانا يا تشكى ظاهر أن القاضي لا أوجد في العقوبة في كثرة أكثر من في بيان القاضي لا القاضي لا أمر حتى والجمعة أن تجو تحقش وقال ذكره مجاهد بن جبر فمن يدعى مجاهد يكي بن جبر كان يعني سعيد بن جبر حتى هو قد Za su فاكه بكتفه yau قتله an rataya kafansa zuwa cinyinsa duk ranar da ya kashe shi duk ranar da ya kashe shi baya ruwayan ya ce shi kashe shi ya ci ranar ya kashe shi duk ruwayan ta ce ma baya Allah ya kashe shi ya kashe bawon ya taba a wuya irin yadda yan garo suke yi a wanda da wannan ake sa ita ce ta gora a kyawu kudu ya saba shi ya da yawo shi da Allah da rasu shi shekaru Allah ya turo wa ko Abdul ya hufe bai ware ko ce Allah ya da mala'ikan ce mala'iku su ya kashe su nuna musu da ne ya kuma wahalar da to kuma cikin cinnewa ba ganin hutu da bikin cikin ba su ba ko magana da su ciwon kama da ciwon kama da su yi kai ba su yana nani yana nani a cikin jinya ba wajen ala tsawo wata wata shan fi sai ku gyara wata da wata cikin da ke a cikin wata sanya a cikin da ya yi ba su suna kallon ba ma ila tsawo da su yi ciwo sai yi ciwo sama ina ya yi da daɗi ila shan fi sun yi wuyan shi na yawowa daidai rana na kullowa ya rigi kallon ke ya rigi kallon rana ce haka yi fada sai wuyan da zai yawowa daidai wahala da su ba wata shabu su kuma gare shi watan kilan da aka gare shi wani wani da cikin hadisi ma ya zo a abin hadisi da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala Allah ya ce ma min dambi a tsawo an yi an yi adina ma hukumar ta mafi duniya babu wani zubi wanda ya fi cinkarta Allah ya cinkarta hukumar shi a duniya ba a ma yi tsakarun tabi ne shi makara wanda kuma kuma ba a ajina da hira da an yi kawon tabi ba ya kare ba kenan a akwai na lafira shi ne zubi jirin zalunci shi ke da shi ne zalunci Allah ya kare mutum zalunci don ba mutu shi maza da irin su mutane zalunci shi ta da ce in haramtu su su ba alana su ta da ko lafo ko harama ba za ba lan aka ba da yake zumunci alƙari shi ne yake zumunci in sha yin bayani a kan wannan ita kuwa ka da yake shi da shi a kan da shi shi ne lafiya kai a tsohon da shi ta ne da kuwa shi da yake zumunci amma wannan yankewan kada kula da harbe ka ke shi kasar daya ba mami su awa ba kai kan shi daga gari a'a ka ware lokacin da ɗan kuma kuma yin wani rawar su na yanzu na yara kullum karatu wallahi na da maimaki. abin da yake muhimmanci shi da sauran sauran hukunci kuma da wani wallahi da shi kai da lokacin da wani hangon shi kuma karanta ne za ku da rana za ki da rana za da rana ko da rana na da ki da rana ne da rana ki da rana ne mutum ka bayyana da rana ne da kuma ya dace amma ya da zuciya ba shi a shi kuma a rubuta a ce wani zai ka shi da ta rubuta da da ka shi ta shi guda ya wannan shi ne shi ne mutum sai shi da ya riga ya fara mutum da ta ji ba za ka zauna lafiya ba kokarin da ke kuma ganin kuma ya zauna lafiya ya shi da ya zai ya zama shi ga Allah ya kuma shi ba ɗaya nono Allah ya ba shi ba shi wannan ya tafi nono wannan ya karba sun tafi ba abin da ya kawo da lokaci cewa ba ka ba su kuma shirin ya idan ta raha dama iya kai shi je kai ka ka ya yi gida shi

kai da ko lokacin ya ya ta kai ka kare kai kada ka kuɗi da shi da ba ka kawo ba ka nuna musu su fata da shi da ne kara ma ba ki gane ko saboda haka manzo Allah ce babu hukumar shi da Allah ya kama mutum irin yake kuma irin zalunci zalunci da karin mutum وقد اشتبه في فعل فعل قبيل هذا وهذا ya ce kabili ya tattaro wannan da wannan ga zalunci ga yi kunshi a ce kayan ka da kake nono ya kuma shi za ka kashe saboda haka ga yanki zumunci ga zalunci shi ya hana wannan ya ce ina da jago ina da kazo shi ne ke Mutum kawo kudin kawo dajin cikin wannan kudin da tun da aka samu na wannan shekaru. الرضا بحكمة الله تعالى هو باب الله الأخضر بسيان يعني وانا يداد لبن دا ألا يباك أفادي لمسي جفا فقالي لشي بابا فيزد لبن كتن شيني ألا يباك حكم سوء وجاج النواطي بحيث قبيلة من تراتيك الآن كوش مع الله أفادي لمسي جفا akalin da ai kusan rayuwar ba mu gode ma abin da Allah ya yi ba ana kallon wani abokin ne ana kallon wani kanin ne ana kallon wani kiyar ne ya za yi kuma da su ba mu ba ana kallon ne ba ganin ma shi ne ba tsarin ka ne in a ne da brain karatu ta karbe shi ko shi Allah ba shi da shi to Allah kallon na abubuwan da ya dama ne ba. Sai ma ya sha wannan za a fiye da shiga makarantar tare tare gane wani kuma ganewa da da kake ganewa kai na ɗaya kake yi shekara da su ne na ɗaya kaza wannan kuwa shi kai ne baya amma sun kowa a sun da tabbata ba su ganewa

da shi kuma ya samu f9 cream gida da masalacin nan ba da shi ta komi ya kira ya watsar da mafi da na fata shi in ba ta abu da sun da rayuwa shi cikin shi shi ka kajoji shi ka kuma ta ta zo cikin gida shi ka wani Allah ya yiri ne shi ne mai gashi da ba da ni ko shi ne ba ta aiki da kaji ko ba ka ya ba aiki idan cikin kuma da shi ne a ce shi ba ba zai yi ba kana nuna mai shi kuma ba tauro maka da kuma kuma haka za ka yi ka yadda da cikin da Allah ya baka in Allah ya ka duniya Allah ya riga ya ce ba wuri ba ya ce ba wuri da ya ce zai ka wanda ya ce zai kafin ne muka fi cece kai da kafin da kowa ne na taro ka ne da muke shi ba ba kun shi da kuma kowa da kai da muka ce shi da kuma ne sun sani da ba ne yanki da ba ba shi ne ba duniya ta kalla ba ta sani ko kuma shi wanda ya fara kun shi da ma shi shi kuma su ba ayyukan ibada suna da ambashi da kuma musulmi ta ji wasu ibaru an gaskiya Allah ka bani kaza da kaza da kaza da kaza na duniya Allah ya ce ya ce ba ka bude gida ma zuwa ka zai ya abu cikin rokan da shi ka fara kawai shi ke da in ya gida mutum ne da shi ba ko kana ka kowa su ko ka zai zo halal ne sai ko kar ko lokacin da gani yake shi kula ku biyawa shi kuma ke ne yi zai ka fara wata shi na mutane ko za maka

ni ma ya kwashi da kuma zai fashi amma duniya duk mai ba shi ta duk da tsari da ba ku ba man shi a kare ba da kuma ci ba zo kana ne wani ba ka ba ba mu ikon ya da da ba mu wajen duniya ya da ya duniya abidina kuma shi ko wani za a kai yana da mutum Allah ne a kai ta hanyar da ba su ba da ba rayuwa ne kan kuma wannan abin da ya kware shi ya fi da rabon kai Allah ya ce ga wani suka da aura wannan da wani zai aura cikin da ba zai yi ba sai na biyu da kai kai a bakin hadisa haibu ne mai muni hamal kwari da halatar da ke shi ya kowa da kwari da ya kashe da hukunsa a hamal kwari da halar rabu zuri da kuma kan kashe ka jirisu da ya shi gano adam ba sai kai ba ni ba ne na ta marrada hakun ba bai kuma kashe rewa ba ala'awa ne da ya kashe allah shi ta kwa da kusa wadu sai shi kawai shi ta kashe shi ta kora wan tara alaihi hawahu sun zuciya ya da karfin shi sai da kalin nabi sallallahu alaihi wasallam shi san ya wani akari man da shi kuma sha alaikum shahawatul bayy ko ku. ko abinda nake son muku tsoro a wannan al'amma karshen al'amari sha'awa na zalunci a cikin cikunan kuma suke muku tsoro ya zama su kuke nema mai daɗi ne mai mai zaƙi ne na haram kuri cikin kuri haram shi kina cin duk tsoron rayuwa fi nisa ya zama abin da kuke sha'awa shi ne kuri cikin haram shi ya bayani a kan daɗi ba shi ne mai rinji daɗi ba shi ne mai yi ba daɗi ba shi ne da su sha kiri su ku kaji ku ji a kuwa sami shi da kira ku ji shi daɗi shi ne halar lomar da ka ɗauka ka sa a cikin ka ta yi ne ki shi ki cin daɗi haka ne ko amma ba mu ganin ya ji mai kudi shi ba a wannan in ya ji mai kudi shi ba an sa suka ya ji sa kudi ji suga ba wannan wani abu ne da shi amma hakikanin daɗi shi ne halar halar ciki ka ga ka ga abin da ka yi hore muku ku ne sa miya za a yayin kama da mai ko kishi kin yi halittu ne wanda ya tafi wanda ya ci ya sha madara ya ci wannan ya sha ruwan sanyi ya kunna janareta an ci abinci ma bai so ji kuma yana shan kakeji da fanta da komai wala ƙarfi shi kuma mun koyi da kuɗi kuma aka hada da yake halatta shi to shi ake shi madara amma zala ta mutu kuma ku tsoro sha'awa na zalunci a cikin sha'awa na zalunci a cikin ko kuma da fargin ya lalace kuma a kai kare mun ila mukallafi hawa da kuma cikin rai an ra'aita mai kuma da hawa hawa wa Allah ka yi rawa sun zuciya ka rawa ku tabarani tabarani ne ko ko isnadu ku warwa ku wasu البر لا يب لا يب لا لا يبلى ولا يبلي نشرتا لا يسوبا لا يلالشوا والذنب لا يؤتى ذنبي با من تاريخ والديان لا يموت الديان الله لا يموت با يموت كلمة بشيطة ما تدين سبحانه Ku ce kai abin da ka ga dama, da ƙarshe al-taqwa min babu qabul al-amal takatsun san nan al-taqwa shine takatsun san kinan da ya fara da ku kun tsoro sun ga me kaya suke eh ya ce mun ta wannan da mutum na za mu ta da shi ke kuma a cikin kan rayuwa ba shi ba a taqwa من أسباب قبول العمل إنما يتقبل الله للمتقين وقد على اجتماعهم ko da sun shi da kan ciki ko da sun shi haramun ciki amma suna cikin kan da kan haramun suna da kan da kan haramun ciki ko da kan haramun Allah ya ka kan ayyukan su amma ne gaba ku da kan ciki sai da kan ciki kare kan man kuci karbar da ko na ruwa shi ina tare وما قالت الوفاة عامر بن عبد الله بكى lokacin da amir bin abdullah da suwa ta su mushi yi kuka shi da lahu ma yi biki ko wa kunta wa kunta da wa kunta wa kunta wa kunta ya kwanci bayan ka yi rayuwa tare da kuma kai rayuwa da mutane قال إني أسمع الله يقول ما تنسى أنا شواني إن ما يتفق الله من da حتى da تعالى بشأن عيوك da بالتفاق على الله ذلك dunkuce za mu tashi cikin idris alaihi salam mun samu shafi kusan da kuma hukumar shafi ko a adam alaihi salam da ƴaƴan shi da na da, Allah ya ce mu je الرهيق